Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Sai kuma kilohas dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA a akan mita ɗari ɗaya da biyu ɗigo biyar sai kuma rediyon FM na amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, da Lord da kuma Niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a yau shirinmu na Juma'a babban rana sha biyar ga watan Yuli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim a yau ne daga nan birnin Washington DC ta da Ibrahim ka almasi garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Amma kafin mu tsunduma cikin shirin rigirigi, Ibrahim a ba mu kanun labarai. To, shugaban Faransa François Hollande ya ce harin da aka kai jiya Alhamis zagayowar ranar 'yancin kan Faransa wanda ya kashe mutane da dama ga dukkan alamu na ta'addanci ne. Yau shekara guda kenan da aka yi nasarar cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyar Iran a madadin ɗage mata takunkumin tattalin arziki mai tsanani. sannan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai ziyara birnin moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan rasha kan yaƙi da ta'addanci a siriya To kanun labaran kenan. Kuma kamar yadda kuka ji a cikin kanun labaran. Za ku ji a cikin shirin shin an kai fari a Faransa kuma an kashe mutane sama da tamanin. Kana sama da ɗari sun samu rauni. Anya ana samun nasarar yaƙi da ta'addanci kenan? Da ana tsammanin cewa da kamar ta'addanci yana hutuwa da kasashen waje yana shigowa cikin kasashen mu yau ɗan kasashen mu ne ma sama gaba ɗaya har su kasashen turawan Haka kuma a cikin shirin za ku ji irin alfanun da mutanen jihar Zamfara ke fatan samu sakamakon rawan dajin da sojojin Najeriya ke yi a jihar a halin yanzu. da na'urori sun gaya mana sun gwada mana mun gani ga cikin garin ɗan sadau gashi suna nunawa duk wani dubu na daji inda 'yan ta'addan nan ke zama muna gani. Ha kuma muna ɗauke da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Faransa Faransa Olan ya ce harin da aka kai jiya Alhamis ranar zagayowar ranar kai wato yancin kan Faransa ta Bastel da wata motar ɗaukar kaya wanda ya kashe mutane da dama ya kuma raunata wasu kimanin ɗari a Nice ga dukkan alamu na ta'addanci ne. Babu abin da zai sa mu daina yaƙi da ta'addanci a cewar Olan a jawabinsa ga ƙasar da asubahin yau Alhamis wato Juma'a. ya yi nuni da harin da aka kai birnin paris a watan oktoban da ya gabata yana mai cewa daukacin faransa fana fuskantar barazanar isis ƙasar faransa gaba ɗayanta na fuskantar barazanar ta'addanci dole ne mu yi matuƙar taka tsantsan mu kuma jajirce maharin wanda shi ma mutu wanda aka ce ɗan asalin ƙasar tunisia ne mai shekaru 31 da haihuwa wanda ya zauna a garin na nice ba a tabbatar da alakarsa da isis ba tukunna shugaba olan ya ce hukumomi za su ci gaba da binciken yanayin maharan olan ya ce dokar ta bacin da aka kafa a faransa a baya wadda da za ta ƙare a wannan wata za a tsawaita ta da ƙarin watanni uku kuma za a ƙara yawan sojoji da dubu goma a faɗin ƙasar ya ce ƙasar faransa za ta jaddada rawar da take takawa a siriya da iraki maharin ya shi ne da a guje da wata babbar motar ɗaukar kaya ya karkatar da ita ya yi kan cincirin da mutane a birnin na nice da daren jiya alhamis a wurin da ake bukukuwan ranar ta bastel wadda rana ce ta zagayowar 'yancin kan faransa ma'aikatar harkokin cikin gidan faransa ta ce adadin waɗanda suka mutu ɗin ya kai tamanin sannan a ta bakinta an gama da maharin daga bisani jami'an tsaro sun gano cewa motar na ɗauke da bama-bamai da gurnet-gurnet da sauran makamai nice wanda shine birni na biyar a girma a ƙasar ta faransa wanda shi kuma ne babban birnin yankin Côte da Azur ya kasance cikin shirin kota kwana na jami'an tsaro saboda a ƙara wato ko a ƙara fuskantar wani haran muna kuma da ƙarin bayani bayan labaran. yau shekara guda kenan da jami'an diplomasiyya daga bangaren iran da bangaren manyan kasashe shidda bayan sun sha fama na kusan tsawon shekaru biyu suka fito daga wata ganawar da suka yi a vienna na ƙasar austria na nasarar cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyan iran a madadin ɗage mata takunkumin tattalin arziki mai tsanani zuwa yau wannan yarjejeniyar na aiki kuma ana ganin sakamakon muraran a muhimman sassanta to amma fa har yanzu ɓangarorin biyu na ɗan shakkan juna cewa ɗaya na iya amfani da yanayin da yarjejeniyar ta samar don cimma wata manufa a maimakon kiyaye sharuɗan da suka wajaba a kansa shugaba obama ya kira yarjejeniyar nasara ya ƙara cewa an daƙile hanyoyin iran na aikawa ga na kaiwa ga mallakan makamin nukiliya ya ce wannan yarjejeniyar wadda aka aiwatar a watan janairun da ya gabata ta tsawaita lokacin da zai ɗauki iran kafin ta iya ƙirƙiro makamin nukiliya daga wata biyu ko uku zuwa wajen shekara guda to amma fa masu sukan yarjejeniyar har yanzu ba su canza hasashensu ba na cewa yarjejeniyar ba za ta iya sa iran ta daina take-takenta na soji a gabas ta tsakiya ko kuma ta na ran na kirkiro makamin nukiliya ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai ziyarar aiki birnin moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan rasha kan yaƙi da ta'addanci a siriya duk da tsamin dangantaka tsakanin amurka da rasha kan batun ukraine da Nato da kuma wasu batutuwan wanda ya sa kowane ɓangare ke nuna shakka kan ɗayan jerin tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu da sakataren harkokin wajen na amurka zai yi da rashawan za su shafi batutuwa da dama to amma wasu bayanai da aka kwarmato waɗanda aka fara bugawa a jaridar washington post na nuna cewa kerry zai yi ma shugaban rasha vladimir putin ta yin wani tsarin haɗin gwiwar sojoji tsakanin rasha da amurka a yaƙi da isis da alka'ida da sauran ƙungiyoyi masu tsoron ra'ayi a siriya kafin ya kama hanyar moscow kerry ya ƙiya yi cikakken bayani to amma ya tabbatar cewa zai gana da shugaba putin da mukarrabinsa a kremlin sergei lavrov haka zalika jami'ai a kremlin ba su ba da cikakken bayani ba muna sa ran ziyarar da keri ke yi a rasha za ta taimaka wajen kyautata halin da dangantaka tsakanin amurka da rasha ke ciki ganin cewa tabbatar da kwanciyar hankali a duniya da kuma warware takaddama iri-iri a duniyar ta dogara ne kansu a cewar ministan harkokin wajen rasha a jiya alhamis shugaban sudan ta kudu salwaki ya yi kira ga abokin jayayya sarik macha da su gana a wani yunkuri na ceto yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimmawa wasu ke fuskantar barazanar sanadiyar barin wutan bindigogi da atilare na kwanaki a juba babban birnin kasar mazauna birnin na juba sun gaya wa murya amurka cewa zuwa jiya alhamis an samu kwanciyar hankali kwanaki uku bayan da yarjejeniyar samar da zaman lafiya ta fara aiki to amma fa mutane na ci gaba da zama cikin firgita kuma ba su tura 'ya'yansu makaranta ba saboda kar yakin ya sake barkewa ya rutsa da su da yake magana da manema labarai fadan shugaban kasa da ke juba shugaba ki ya ce bai son a ci gaba da zubar da jini a sudan ta kudu Adalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To a daidai lokacin da shugaban Faransa ke dab da bayyana daga ɗage dokar ta bacin da aka sa a ƙasar sakamakon harin da aka kai mata, kwaran kuma sai ga wani sabon hari jiya da yamma. akan haka ne abokin aikin musahabu imam aliyu ya tambayi farfesa gobe na maiwa na jami'ar antidote na kasar senegal ko ina hankalin sai karkata game da wannan al'amarin kasar faransa musamman wannan harin da yanzu haka ya hallaka mutane sama da tamanin kuma ya sa wasu ɗari suka samu rauni daban-daban ga abin da farfesan ya shaidawa sahabin. eto eh abu guda dai za na gaya muku shine cewa da wato wannan lamarin ruwan dare ne gama duniya idan aka diba akwai kasashe da yawa wa'anda abin ya shafa tun ba ita kasa horashi ba da yake tana rinka zakewa cikin wannan yaƙi da ta'addanci eh, shugaban kasa horashi da ya ce kamar za a dauke dokan ta daga ƙasar tashi tunda a cikin hudu da ya nuna haka to yau ta nuna cewa eh, kamar su 'yan ta'addan ma sun nuna mishi da cewa da wannan ba mataki ba ne wanda ya kamata ya ɗauka wanda za a yi wani tasiri a kasar tasu wato kamar wannan ya so ya kore kuda ga baki ne amma sai kudan ya zo ya nuna mishi cewa da wannan mataki ba mataki bane wanda ya doka bugu da ƙarfi zan kwatanta maka cewa da a zamanin da muka ji ce zai faɗi haka mu ana wurin kawai sai muka yi murmushi me yasa muka yi murmushi saboda mun tabbatar da cewa da ba mataki bane wanda ya kamata a doka yau cikin zamanin nan da muke ban ce ba kowace kasa ta duniyar na a sa dokar ta ɓaci amma ƙasashe kamar ƙasar Faransa kamar kasar Amurka ko da yake su basa da ita akwai wasu kasashe dai masu muhimmanci wa'anda yau suna kamar kowane hilin daga da wannan ta'addancin to wa'annan kasashen idan suka ce za su ɗauke haka to abin zai tarda su a gida ina tuna muku da cewa kamar da na nuna muku yau abun bai ma bar kamar kasashe wa'anda ya zama zamanto suna da wani ƙarhi suna da muhimmanci wajen leƙon asiri kuma suna da muhimmanci wajen kayan yaƙi abu ne wanda ya fi ƙarhin duniya gaba ɗaya saboda mutane ne wa'anda suna cikinmu wata rana 'yan ƙasar ne ma suna nan suna da kowane cikin su yana takarda zaman kasan wato abun ba yakan hutuwa daga kasar waje ba ne a'a daga cikin gida ne abun yake hutowa ba san ba kowane ne ke iya haka saboda haka ita dokar ta ɓace kamar cikin irin wa'annan kasashen wa'anda ya zamanto kamar suna bisa fagen daga wato ko a nan nahiyar mutum ta afirka ko kuma a can nahiyar asiya wato cewa da eh, gabas ta tsakiya ya kamata a ce su tsaya su yi dogon nazari kafin ya huddo wannan sanarwa da yake na yana faɗi ta cewa da za a daga wannan dokar na ta ɓaci. Um, bai kai ba. Farfesa Bobi na ka ɗago bayani game da cewa sai ta yi waɗannan 'yan ƙasar Faransa ne ba ma watakila waɗanda suka zo suka girma ba za ka samu wasu haifaffun cikin ƙasashen nan ne inda ake samun waɗannan matsaloli. Shin me ke faruwa a cikin gida game da manufofin ƙasashen nan da ke sa ‘ya'yansu suke bijirewa suke shiga wannan al'amari ɗaya kenan biyu akwai gazawa ne musamman ƙasashen yammacin duniya kan matakansu na wato yaƙi da ta'addanci na ma'ana tattara bayanai ƙasashe masu tasowa irin su najeriya da da sauransu a ce akwai wannan matsala amma su suna da mm, hanyoyin na tattara bayanai menene matsalar su da ke sa irin waɗannan ƙungiyoyi suke samun nasarar kai irin waɗannan hare-hare ba a samun bayanai gabanin su kai su. Ta'addanci yau, sahabu imam, da ana tsammanin cewa da kamar ta'addanci yana hutuwa da kasashen waje yana shigowa cikin kasashen mu yau ɗan kasashen mu ne ma sam gaba ɗaya har su kasashen turawan saboda ana samun mutane wa'anda kamar irin adalci da ba a yi cikin kasashen su abin yana ba su haushi akwai waɗansu da yawa cikinsu idan kuka diba matsaloli da ke gare su ta fannin tattalin arziki ne ko kuma ma ta fannin aiki ne samun aiki duka wannan yana kawo bacin rai ga matasa tun ba ga matasa ba wato sai dangane da irin abin da suke gani ana musguna saboda a cikin su ma akwai wanda ke jin haushin abin da ake cikin duniya gaba ɗaya wato ana wa talakawa to irin wa'annan mutanen yau suna iya sadakar da ransu zuwa ga cewa za su yi kariyar talakawa na duniya gaba ɗaya ba ma na ƙasar su To a cikin shirinmu na hantsi akwai mu da ci gaban wannan tattaunawar. Daga Faransa kuma sai jihar Zamfara akan abin da 'yan jihar ke fatan ganin sun amfana da shi sakamakon rawan dajin da sojojin Najeriya ke yi yanzu a cikin jihar. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. shugaba muhammadu buhari na najeriya ya yaba tare da jinjinawa irin tsarin da sojojin najeriya suka fito da shi domin yaƙi da ta'addancin da ke haddabar yankin ɗan sadau da sauran yankuna a jihar zamfara da arewa maso yammacin ƙasar inda 'yan sata dabbobi da satan mutane da yin fashi da makami da kakkashe mutane ko kuma kona garuruwa suka yi shekara wa shekaru suna hana al'ummar wannan yankin samun zaman lafiya da kwana a idanunsu a rufe. To ko da yake an jinjina tare da yaba irin tsare-tsaren da za a amfani da shi wurin samun nasarar wannan yaƙi da ta'addanci a yankin Zamfara da waɗansu makwabtan jihohi wasu al'umma suna nuna damuwarsu cewa ba a yi wannan tsare-tsaren tare da sarakunan gargajiya da 'yan ƙungiyoyi na banga da na tauri hankali domin samun nasarar wannan yaƙi gagarumi wanda zai iya taimakawa sojoji samun sa akan kari ba. Domin ƙarin haske kan wannan al'amura na tuntuɓe ɗaya daga cikin shugabannin al'umma na yankin zamfarar wanda ya rubuta wasiƙa ta musamman ga shugaba muhammadu buhari kwanan nan dangane da wannan lalurar da al'ummar yannan yanki ke ciki wato sanata sa'idu muhammad dan sadau domin in je ƙarin haske dangane da irin nasarorin da suka hango za a iya samu bayan da shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da wannan aiki mutanen zamfara musamman ma na yankin dan sadau inda aka yi baje-bajen waɗannan makamai sun gani a ƙasa domin irin makaman da suka zo da su da kuma irin kayan aiki duk ma can da muke canza ton kamar irin dazu karan ba a iya gane abin sun taho da na'urori sun gaya sun gwada mana mun gani ga mu garin ɗan sadau gashi suna nunawa duk wani lungu na daji inda 'yan ta'addan nan ke zama muna gani wato wannan ya nuna cewa babu inda 'yan ta'addan za su koyi ko daga nan guso ma suna iya halba wannan na'ura abu ce kamar kyamara amma tana ɗauko hoton mutane tana kawowa ga kwamfuta ana gani yadda za a taba sojoji umarni in sun yi nan kutare suna in sun yi nan kutare saboda ka fi sabilillahi mun gani a ƙasa a fatar da muke ita ce a samu kyakkyawan haɗin kai da goyon baya sha Allah. tsohon dan majalisar da na najeriya kenan sa'idu muhammad dan sado a tattauna da na da shi dangane da tsare-tsaren yaƙi da sojojin najeriya suka kai a yankin zamfara domin fatattakar 'yan sata dabbobi da fashi da makami da kakashe jama'a da suka daɗe suna yau al'ummar wannan yanki ta ta'adi umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya To kada ya shagala har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe daya na tsakar dare da minti goma sha Ga kuma shirinmu na gaba. Lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. ana rawa Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai kokarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To, za mu fara yau da wasiƙar da muka samu daga wajen armayau Muhammad Gali Daura. To. Ya ce ya yi zazzabin malaria. To. Sai aka ba shi wasu ƙwayoyin magunguna. To. Da arisema ne, <laughs> alasa na faɗi daidai. <laughs> da kuma Malmet. Eh, Atimeta da Malmet. Eh. To, da kuma Catalan. sannan kuma aka mishi allura sai ya samu sauƙi to amma kuma sai wai harshensa ya karye ya cika masa baki to eh, me ya sa haka to abin da ke kawo karewa harshe ne cika baki wanda ko harshen mutum ya kumbure wani lokaci abin da ke kawo shi kenan yawanci in magungunan nan ba su dace da jikinka ba to waɗanda da turanci suna shirin shi allergy ko kuma wani abu da bai dace daga magungunan da aka ba shi to shi ke sa harshen ya karye. Wato cikin tana yiwuwa cikin magungunan nan guda uku da ya lissafa ko kuma allura ne ko? Guda biyu na malaria ɗaya na tsamin jiki ne da sauran aka ba shi. So tsakaninsu akwai wanda bai dace da shi ba shi ya sa harshen ya karye haka ya kumbure ya ci bakinsa to wannan shi ke kawo wannan. To, akwai yadda za a gane cikin waɗannan magungunan da aka bashi ko kuma allura ne da aka mishi ya jawo wannan koko ba yadda za a gane? A ba za a iya gane yadda ake ganewa shine za a ɗauki duka hudu a bashi magani ɗaya ɗaya ta farko a ga yadda jikin yadda harshen ya yi sannan in bai yi ba kuma ba a sa na biyu a gani sai an gwada kowane ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka daban daban da me me yasa wannan harshen ya karye eh, haka ake yi a saboda haka in aka gano daga cikin waɗannan magungunan da ya ja mishi wannan matsalar nan gaba in ya je in za a bashi za a canja mai kenan ko kuwa? Eh, za a canza ko eh, ba za a bashi wannan maganin domin in aka bashi zai karye harshen kuma illan wannan shine wani lokacin harshen ya karye waɗansu mutanen harshen yakan kumbure yanda zai iya toshi ma inda iska ke bi in ba hankali ma ne ya halaka mutum wani ah, lokaci subhanallahi sai eh, so saboda haka dole ya je tabbatar wannan bai sake faruwa gare shi ba to Allah ya sawaike Amin amin hajiya. Ko da yake ya ce ya je ai an da harshen nasa ya karye ko kuma ta kumbure din ya je an bashi wasu magunguna ya samu sauki. Eh to eh to alhamdulillah amma ya kamata dai duk likitan da ya bashi waɗannan uku na farko in da ya koma wurin zai sake bayan ka faɗa mashi abin da ya faru. Yau in ya so kamar yadda ka ce din muna ma fatan a wannan daidai wannan lokaci yana sauraron mu. kaga eh. sai a bashi ɗaya bayan ɗaya don a gwada a ga wanne ne ta eh. don ka a zuwa a yi barna nan gaba. Eh. kuma a bashi wani abu daban gabaki ɗaya ma. To, eh, eh. malamin ya sake wata tambayar. To. Ya ce ya yi ƙyasfi? To. Aka bashi wani magani wai sulfur ointment. Eh, sulfur ointment, eh. Yawwa, ya, ya shafa ya samu sauƙi. To. To, amma kuma idan lokacin ya zafi ya yi wai sai kuma kyasfin ya sake dawowa. eh to abin da ba da kyarbi din kin san kamar a fatar jiki yake kamar kumburewan fatar jiki na digo digo haka eh. to abin da ke faruwa shine in ya sa maganin zai rike kaikayin da saura amma in zafi ya zo zufa nan da komai yakan ƙara kaikayin jikin saboda haka shi yasa wani lokaci inda mutum na kyarbi akwai magunguna da ake sa kuma dole kai ta shafa waɗannan yan maiko maiko din kowane lokaci sai abin ya sauke kwarai da gaske domin kowane lokaci in zafi ko kuma ko kuma yanayi ya canza to za ka je za ka so jin kaikayin kuma ya ƙara tsanani. Ba to ba maganin da za a ba mutum ya warke kwata-kwata? ai ba magani yawanci sai dai kawai a baka abin da za ka yi ta shafa ne kuma waɗansu wani lokaci abin da ke kawo nan kyanzu ɗin wani lokaci akwai wadansu abubuwa ne da ko muka ci ko muka taɓa, ko ya tabi fata jikinmu bai dace da ba wani lokaci wannan na faruwa amma ya je wani likita din sai a tabbatar an duba an tabbatar da abin da ke faruwa an an gano abin da ke sa mishi din aka magance wancan matsalar ko da abin ne da bai dace da jikin mutum ko kuma yake ce ba in mutum ya daina shikenan zai rabu da sakin eh amma kuma eh to in abin ya faru za a iya wannan kuma amma dole ko lokaci dole ya rinka sa maganin nan to ya sa su ɗaya kawai ya bari to zai rinka dawowa To likita sai kuma wasiƙar Murtala a basu mai sada a can kwanta To. Uh, ya ce me ke kawo majirya ne yana da alaƙa ne da wata cuta? Domin wai idan ya zauna a mota kafarsa takan yi majirya. Wani lokaci ya ji kamar kafar ba a jikinsa take ba. To Likita ka fahimci majirya ɗin? Eh, na fahimci majirya abinda ki ga majirya shi <laughs> da kisa. To, ina jin dan daga jihar kunne. <laughs> <laughs> dan jihar ne ana samun da ke ka san abin da yake nufi ba to hausa ku ce ta yan naija ko eh zo mu ne na yan naija kwanta gore da wuraren su laija din haka muke kiransa <laughs> to abin da ke wa shi ne in dai ka zauna wuri ɗaya dandan dan ka dade baka ko motsa ba to wani lokaci yadda jini ke bi kafan wani lokaci yakan canza sai ka jikin kafan ka wani kamar ya dindin ba kamar ma kafan ba naka ba ne kuma lokacin da tana kamar dan rawa-rawa haka za ka rinka jin wani iri to abin da ya a maganin wannan shine mutum ya motsa ko ya dan daga ya rinka motsa jikin da inda yake zaune ko kuma in inda yake in yana mota suka isa wani wuri ya fita ya dan miƙe kafa ya dan ya dan taka kaɗan inda ya dan taka kaɗan wannan duk zai wuce amma dole shi yasa yawancin kana zai aka bata ka kada ka zauna wuri dindindin haka ba ba tare da ka motsa ba to kamar yadda ya ce din hakan tana da wata alaka ne da cuta ko ko dai ba ba alaka da cuta jini ne ba alaka sai dai wani lokaci in dai kana da ciwon sukari ne wanda ya rinka faruwa ya kamata ka je wani likita a duba sosai to tana iya jawo matsala ne Eh, Idan mai kana ciwon sukari eh hajiya. Ah, me take sa mai ciwon sukari? In dai mutum na masu ciwon sukari yawanci yanda jinin ma ke zuwa kafa wani lokaci yana raguwa sosai. To a saboda haka in aka samu wannan sai saboda haka son faruwa ka je a duba a tabbatar ba wani ba wani abin da ke faruwa ga wannan ciwon bane. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To shi kuma Umar Muhammad Ferere hotoron Arewa a can Kano Najeriya. To. Ya ce wani abu ne yake damunsa a kunnuwansa musamman na hagu. wai sai ya ji kamar ana sa masa wani abu ne a ciki to me ke faruwa ne likita to ya danganta in dai kamar wani lokaci yana jin kamar wani abu aka sa ko kuma yana ji wani kara ne in dai wani abu kamar ake sa in ya ji kamar an sa wani abu ne to wani lokaci a cikin kunnen mu akwai wani abu mai kaman wanda ake yake taruwa a cikin kunnen mutum to in ya taru da yawa to wani lokaci sai an wanke kunnen wani lokaci in dai wani ƙara yake ji wani lokaci akwai wasu mutane wanda wani abu kan faru a cikin kunnan sai ka kamar suna jin ƙara kowane lokaci wanda turanci tura ke kira ringin in da iya to wannan shi wannan in dai domin wannan ne wani lokaci wannan na faruwa ko domin wani wadansu magunguna da muka sha ko kuma wani abubuwa da muke yi abubuwa masu ƙara da muke zama kusa da su haka wani mm. sauti mai kara ko injin mai kara to amma in dai kawai wani abu da yake je kamar a ciki to ya kamata je a duba za a iya wanke kunnen wannan zai iya warkar da shi to to kai batun kara batun kuma ji kamar an sa mai wani abu fa to in ya ji kamar an sa mashi wani abu ne to shi wannan akwai wani abu da ake kira turanci wa shi wax wani kaman roba-roba da ke taruwa a kunnen ɗan adam. To wannan shi kuma wannan inda ya faru zaka ji kamar an sa maka wani abu ne a kunne amma shi wannan ana iya zuwa wurin likita a wanke ko kuma akwai wani magani za a rinka sa wanda zai narkar da shi sannan a fitar da shi ga baki daya in aka wanke din shi kenan ba matsala to shi kenan ya warkar da shi kenan idan ma akwai matsala in likitan kunnen ya duba zai gani kenan in akwai matsala ne zai iya duba kuma akwai wasu gwaje-gwaje da ake inda domin ƙara ne za a tabbatar da wannan ne ya sawa to Allah ubangiji ya sa dace amin amin hajiya to sai kuma wasikar Yahaya Abubakar Karfi malumfashi to a yayi magana ne game da goro To. Ya ce wace irin illa cin goro ke yi ga lafiyar mai cinsa kuma da gaske ne illarsa ga lafiyar mutum ta kai ta shan taba? To, kafin ka bada ansan likita ga wasiƙa da shi ma dai akan goro ne. To. Amma ta fito ne daga wajen Alhaji Umaru daga can jihar Yobe. To. Ya ce cin goro da ruwan goro da tuttukar goron wanne ya fi illa a jikin ɗan adam? ai dai ko ruwan ka ci ko ko <laughs> tutukan ka ci duk ai abubuwan da ke cikin duk ɗaya ne to eh don in ka ci goro akwai wani abu da ke cikin goro wanda kaman ana kiran kaman kafin shi ke sa ka baka bacci in ka ci kaman abin da ke cikin gahawa kofi eh kaman kaman kofi kaman abin da ke cikin kofi suna alaka to eh to shi yasa an ka ci baka zaka ji kawai kaman idon ka ya buɗe sosai baka jin bacci sosai. To illarsa kenan rashin bacci ko akwai illa? illarsa yawanci akwai kamar in dai kafin ne in dai kamar kana da in kana kamar ciwon zuciya da sauran baki ma da kanka cin shi da yawa ba. To. Eh, idan mai fama da ciwon zuciya yana yawan cin goro me ke faruwa? To zai sa zuciyanka ta rinka gudu da yawa zaka ji kamar zuciyanka na sauri haka kamar za ta fita kirjinka wani lokaci. Eh. To dole mutum ya hankali. To tambayar da yi akan cewa wai da gaske ne illarsa ga lafiyar mutum ta kai ta shan taba? A bata kai ta shan taba domin shan taba inda ya kashe ta kin san hayakin shi kaban da kan shiga huhun mutum. yakan rage yadda mutum ke numfashi kuma ne in ka sha taba wannan yana sa ka wani lokaci ka samu ciwon zuciya ciwon hawan jini da su sankaran maƙogaro to shan taba ai yafi illa sosai hajiya to eh. Allah ya sawaƙe Amin amin. To likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masauraranmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Ladan. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To madalla mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice shugaban Faransa Faransa Olan ya ce harin da aka kai jiya Alhamis zagayowar ranar 'yancin kan Faransa wanda ya kashe mutane da dama ga dukkan alamu na ta'addanci ne. Yau shekara guda kenan da wato da aka yi nasara wajen cimma yarjejeniyar takaita shirin nukiliyar Iran a madadin ɗage mata takunkumin tattalin arziki mai tsanani. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai ziyarar aiki Moscow a wani yunkuri na neman haɗin kan Rasha kan yaƙi da ta'addanci. Shugaban Amurka Barack Obama ya kwashe kwanaki biyu a jere yana wata doguwar tattaunawa da amurkawa kan batun cuɗanyar jinsuna da kuma yadda 'yan sanda ke ma al'ummomi tsiraru wannan taron ganawa da jama'a wanda ba a saba yi ba an gudanar da shi ne ma da yammacin jiya alhamis a birnin washington dc sannan aka yada shi ta kafafen yada labarai daban-daban Shugaban Sudan ta kudu Salbar Kiir ya yi kira ga abokin jayayyarsa Riek Machar da su gana a wani yunkuri na ceto yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma wacce ke fuskantar barazana sanadiyar barin wutar bindigogi da atilare na kwana da kwanaki a Juba babban birnin kasar. ma wato mazauna birnin na juba sun gaya ma muryar amurka cewa zuwa jiya alhamis an samu kwanciyar hankali kwanaki uku bayan da yarjejeniyar samun zaman lafiyar ta fara aiki to amma mutane na ci gaba da zama cikin firgita kuma wato ba su tura 'ya'yansu makaranta saboda don kar wani yakin ya sake barkewa ya ritsa da 'ya'yan nasu to ma da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu ta abokiyar aikinmu halima jimarau juyayin rashin mahaifinta wanda ya rasu jiya a can gida jamhuriyar nijar ubangiji allah ya ji kansa da rahama ya kyauta na nashi bayan namu sai kuma wata ta'aziyya ga sarkin hausawan akra alhaji muhammadu kabiru abdulkadir english da ma hausawan ghana na rasuwan galadima hausawan akra alhaji usman wahe kadir english wanda aka fi sani da suna oscar ubangiji allah ya